ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu a littafin na mai tarin albarka na akamul jana'iz wa bida'iha na abu abdurrahman muhammad ibn nasiruddin al-arnauti al-albani wanda muke gabatarwa nan gardimare babban layi nan darul hadis gardimare babban layi garin biyu jihar borno mun yi karatu suka biyu ko insha allahu ta'ala yau shine karatu na uku a karatunmu na farko da na biyu don muna cikin babin farko ma ya jibbu alal marin, ma'ana abin da ya wajaba a kan mara lafiya ma ya jibbu alal marin, abin da ya wajaba a kan mara lafiya a kuma mun karatuttuka biyu karatu na farko cikin abubuwan da ya waje ba kan mara lafiya mun kawo hudu karatunmu na biyu mun karo uku suka zama bakwai insha Allahu ta'ala yau za mu tashi a kan abu na takwas da ya zanto wajibi a kan mara lafiya malam ya ce abu na mun abu na a karatunmu na biyu na biyar zuwa na bakwai mun kawo gaggauta wasiya da kuma wasiya ga danginsa da ba su da gado sannan wasiyar kada ya wuce sulusi yau za mu tashi na ya nuna shafi na goma sha biyar wa yi shidu ala zalika rajulaini musulmai ne, kun ga wurin shek abu ammar mala yace wa yi shidu ala zalika zai shaidar akan wasiyar rajulaini mazaje biyu adilaini adalai biyu musulmai ne musulmai biyu wato idan mutum ya zo ba da wasiya to ana son ya samu shaidu guda biyu wanda wayannan shaidun su zanto rajulaini ɗaya adilaini biyu musulmai ne uku mazaje ne adalai ne kuma musulmai ne su ake karɓan wasiyar don iya zanto ba adali ba zai iya ƙarya idan mai shi ya ba da wasiya na ba da kaza yana iya rage kazan don yana bakin cikin wanda za a bashi ko kuma ya ƙara kazan don yana haushin magada shi yasa lalle lalle a samu shaidu biyu adalai fa in lam yujada idan ba a samu shaidu biyu din ba fa wato an samu shaidu biyu din ko mazaje din amma matsalar ba musulmai ba an gane ko farajulaini min ghairil musulmi ana iya daukan mutane biyu wayanda ba me ba ba musulmai ba don me a nan allah bai kafe a kan lalle lalle a samu shaidun musulmai ba eh abin da sa bai kafe ba halin mutuwa ba ko da yaushe yake zuwa iri ɗaya ba wani zai iya mutuwa a gidansa dare cikin iyalansa wani zai iya mutuwa a asibiti yayin da a ba shi da kowa a kan shi ya yi hatsari bai gama mutuwa ba an kai sa asibiti an ba da adireshin motar da ya hau an ɗau hotonsa an sake a social media to kafin danginsa su jiyo labari su zo mutuwa ya zo masa ko mai yiwa likitocin asibitin da aka kwantar da shi da nas nas nan ba musulmai ba ne mai yiwa yana iya shiga motar haya high state luxurious state ana cikin tafiya sai a yi hatsari ko ya zanto a motar shi kaɗai ne musulmi shi kenan yana da wata cutar ka sai ta tashi mishi ko kuma aka yi hatsari sai kuma yana cikin magagi yana son ya yi wasiya ko akwai musulman a ciki amma da aka yi hatsarin musulman cikin sun mutu sai waɗanda ba musulmai ba to kaga a wannan lokacin zai buƙatu zuwa gaba da wasiya ga wanda ba musulmai ba to shine kenan a nan Eh, abinan ubangiji ta'ala ya hikaito cewa in ya rasa shaidu musulmai yana iya samun shaidu waɗanda ba musulmai ba mun manta ba mu faɗi kwanan wata ba muna 20 da daren laraba daren 22 ga watar bakwai watar yuli miladiya shekara 2020 cicif daren ɗaya ga watar zulƙada na zulhijja ko hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya saudiya jiya ba su ga wata ba sun cika ta yau talatin mu ko dama a ganin mu yau ashirin da tara to a saudiya yanzu an shiga daren ɗaya gobe ɗaya ne najeriya ma insha allahu ta'ala su abu ammar na roƙa zai je kallon watan ba <laughs> a saudiya ta sanar za a hau arafa kenan ranar alhamis banda wannan alhamis alhamis na sama kenan bana insha Allah layya da azumin arafa zai zama double double kaga azumin arafa ranar alhamis ko dama akwai azumin nafila ranar alhamis sannan kuma ranar juma'a ga idi ga juma'a ka double azumi double idi Allah ya kai mu lafiya ya karbi ibada a nan sai mala ya fito in ba a samu musulmai biyu ba farajulai ne min ghairi musulmi nina za a nemi mutane biyu da ba musulmai ba ya zama lalura an gane ko ala an ya sausaka minhuma sai dai bisa ana iya kulli a tsakaninsu ya sausaka ma'ana kulli ko karfafawa minhuma tsakaninsu inda shakki bi ma yayin da aka yi shakka da shaidarsu hasba ma jaa bayanuhu gwargwadon yadda bayaninsa ya zo fi kaulin lahi tabaraka ta'ala cikin bayanin cikin magana Allah mai girma da daukaka mana in wayannan shaidu din suka kawo shaidar to in ba ku yarda da shaidarsu ba to ana iya bin wasu hanyoyi na karfafa da tsananta karɓar shaidar wannan babu laifi misali irin wasiyar da ya bayar kuna ga ba kalan da wani zai bada wasiyar nan ba ne. irin wasiyar da ya bayar ya faɗi wasu abubuwan da marigayin ma ba shi da su to wannan sai ku ɗauki wasu hanyoyi na mayar da rantsuwar ya zanto mai ƙarfi ne wannan ko da mutane ba musulmai ba ko da mutane ke musulmai ne in sun zo muku da wata wasiyar da wannan ya bayar mutanen kuna ta baba a kan gaskiyar sulama to akwai hanyar da za a bi wajen karfafa shaida muna da hanyoyi da yawa na karfafa shaida amma a nan musulunci zai kawo kaɗan daga hanyoyin da muke da su na karfafa shaida muna da rantsuwa an gane ko muna da kuma a sa mutum ya rantse a wuri mai falala da ire-ire wannan wanda za mu kawo ubangiji ta'ala ce ya yi hallabi na amanu shahadatu bainikum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyya ithnan zawa adl minkum aw akharan min ghayrikum إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوه والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة المائدة آية تقريب للشدة زواء تقريب تقص وأنه آية معلمي سكن شيء تنادى سرقكية وجن لإرادي آية تاركة جد يا أبو قدمت ما حقه حتى أخير وأخرت ما حقه حتى قدير to amma ba tafsiri muke ba kawai za mu fitar a takaice kawai yadda mutum zai gane sakon aya da yawa cikin malaman tafsiri suka ce ayar nan sababin nuzul nata tana alaƙa ne da wani da ya yi bulaguro da ya yi bulaguro na kasuwanci na fatauci sai mutuwa ya kama shi wanda ya zo da dukiyarsa da shi aka samu tababa wato abin da ya faru ya tafi kasuwanci yana da kaya fici fici fici fici na kasuwancin sannan yana da wani abu da ake ce mata jam jam ko jama in ban manta ba wato wani eh, babban kofi ne ko wani abu makamancin haka na tagulla mai tsada wanda a kayan kasuwancin sa shine hai abu da ake ganin ya ninka ninkin ba ninkin jari kamar kana da wani dan uwa ya tafi kasuwanci a gabanku ya tashi zai tafi to a kayayyakin da zai tafi da su kucil kucil kucil kayansa na dubu hamsin ne amma ya tafi da wata farkal gol na miliyan ɗaya shi kenan abokin tafiyarsa da wancan ne ya mutu da ya tashi zuwa sai ya zo muku da kaya fiti-fiti na dubu talatin da cinikin dubu ashirin babu wannan sarkar miliyan ɗaya kuma babu ga cinikin sarkar a cikin dubu ashirin ne na cinikin sarkar miliyan ɗaya ta shiga to irin wannan abin da ya faru shine da ya fita bulaguron da wayannan kayan kasuwancin sai jinya ya kama shi ya kasa ba zai iya dawowa gida ba ya yanke tsammani daga rayuwa wanda suka fita tarin ba musulmi ba shine sai ce wani dan Allah ga amana ka ɗauki wannan dukiya ta ga kuɗin da akwai ga cinikin da akwai ya ba su har da wannan tagulla din ka kai wa magada a takaice sai wannan da aka ba wa saƙon sai ci amana sai bai zo da wannan tagullar ba dangin suka ce lalle lalle ne ina ya sai tagulla ita ba ba su da tagulla ba to magana yi zafi har zuwa ƙarshen kesu din wanda daga baya an zo an samu a shi ya sai da tagullar wa wani kafin ya iso wa magadan da to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar don ya rika tiritin irin waɗannan cases din? an gane ko ya ayyuhal ladina amanu ya Wani suka yi imani shahadata bainakum shaidar da yake tsakaninku idza hadara idan ya halarto ahadakum wa dayanku almautu mutuwa to lokacin da za a kawo mutuwa alqur'ani in ana magana zuwa ana sa masa rufu'a dan shi mutuwa ba kai za ka je mishi ba shi zai zo maka شفا حضر أحدكم حضر في لين ماضي أحد مفعول به الموت سين فائل مرفوع كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات ثم إذا حضر أحدهم الموت متوانا سبا صرفات وإذا سبا شيء زي نيموكا da kenan sai ubangiji ta'ala ce shaida da yake tsakanin ku idan mutuwa ya zo wa ɗayan ku hinal wasiya yayin da zai bada wasiya isnani ya sa mutum biyu zawa adilin masu adalci biyu minkum ne minkum antumul musulmi. musulmai biyu adalai a cikinku. ku ya ba su wannan wasiyar in an rasa minkum aw akharani ko a samu wasu mutum biyu min ghairikum wanda ba ku ba ba musulmi ba to kaga wannan ya juya ga shi nan kuma in antum darabtum fil ardi in antum in ku din darabtum yani safartum kun yi bulaguro fil ardi to akharuna yadribuna fil ardi eh ana wa tafiya a darb don in suna tafiya a kan dabba ne don sauri tana tsalle tana dukan ƙasa don sauri in ku yi bulaguro a cikin ƙasa e, in yi bulaguro a cikin kasa fa sabar kun musibatul sai masifar mutuwa ta zo mu sai yanzu kun ga asalin yadda ayar ya dace ta zauna ya ayyuhal ladina amanu in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti, sai ka dawo shahadata bainakum hina alwasiya ithnan zawa adl minkum mana in kun fita cikin bulaguro masifar mutuwa ta same ku jinyar da zai kawo ajali ko hatsarin da zai kawo ajali to shi kenan ubangiji ta'ala yake sai ku ware shaidu biyu ku ba su wasiya to shaidun nan da za su kawo irin wannan saƙon kuna ji ta haɗe na goma ku tsare su min ba da salati bayan sallah ba sallar lai ake nufi ba bayan sallar azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba a gaban jama'a sai ce mun yi bulaguro ajali ya samu wane wallahi tallahi ya ba mu kaza mu kawo iyalansa tabi suna kuma min ba da salati don in kun tsare su me za su yi fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah shi yasa ne ta muku aya ta zo a jujuye yanzu kenan duk lokacin da wani ya ba da wasiya sai an tsare mai shi wayanda aka bai wasiyar su rantse bayan sallah sai Allah ya ce in in kuna shakku akan gaskiyarsu kenan a nan kuma sai ya zanto inir tabtum ɗin shine kenan ta bi suna kuma min ba da salati mai tsare su a bayan sallah kuma ba wai mai ba da wasiyar ba waɗanda suka kawo wasiyar amma don wani naka ya rasu wani abokanansa kaza suka zo suka ce ga wasiyar da wani ya bayar da kazan sanun in ba kwa shakkan su babu batun mai ku tsare su baya abu sun shiga a falo suka gaya muku a bedroom suka gaya muku a kofar gida suka gaya muku an gane ku a waya suka gaya muku in kun gamsu da su ba shakka to babu wani tabi suna kuma min ba da salati saboda haka ana tsare su ne bayan sallah su yi rantsuwa din inir tabtum yani inir tabtum anil wasiya in kuna da shakku akan wasiya an gane ku don ya zo ya ce muku wani da zai rasu ya ce min fa baban su wani abokinsa yana sa bashin dubu ɗari biyar to amma ya manta ya sha'afa bai gaya muku ba kuma baban wane ya rasu <laughs> to ga yau zai na zama da mutum bai baban wane da to in akwai shakku akan abin don wani lokaci akwai ɗan uwanka da ka san komansa akwai shakkun da za ka iya ka yi in an ce wani yana bin sa ba shi. akwai shakkun da kuma za ka yi akwai kuma halin da ba za yanzu misali ka san mutumin kirki ne shi ba fasiki ba kawai sai a zuwa ce yau wani yana bin sa kuɗin giya kare kaza za ka yarda duk da malamai sun tattauna cewa yanzu idan mutum yana shan giya shi kenan sai garin shan giyar shan giyar aka bisa kirar-kirar na giya da ita kwankwaɗewa bai biya ba sai har bashi ya taru na giya dubu talatin dubu hamsin kai kuma ka tashi za ka cire zakka shin za ka ba shi domin dama ƙwar'ani ya ana ba da zakawa walghari wanda ake bi ba shi shi yasa aka tambayi malaman lujina shin za a iya ba shi ba shi maganar da suka tantance a eh kuma a'a a eh, in yana shan giya kuma ya tuba ya tuba taubatan nasuha kuma gwamnatin ku bata hana ma sayar da giyar ba balantana ta ya bolus bai biya wannan bashin ba ana iya wulaƙanta shi a kulle shi to don ku ƙarfafi tubansa to sai ku biya don ya zan wal ne na ɗaya kuma ya zan wal ta qulubun a rarrashi zuciyarsa tuban ya zauna don kada wasu su rinjaye su suke in za ka zo ka ci gaba da shan giyan za mu biya maka ina ba ta gane to shi yasa suka ce in ya tuba ana bayar haka mazinaci ne ya ɗauki wannan kwanan gida kwanan gida ya ɗau wata ya yi wata ɗai ita to sun yi misali kullum dubu biyu dubu sittin sai ya tuba kuma ta kai ƙaransa sai ya biya to wana ana iya biya masa dukiyar zakka inda ta tabbatar da su hannu to wanda ya tuba ana taya shi a ɗan shaidaninsa ina fata an gane amma in bai to ba ci gaba ba za a yi a biya masa a ci gaba da gashi daga inda aka tsaya ci gaba da shan biya da ta wannan ba za a biya mishi na mu dawo karatu in dai sabta kuna shakka sai ku sa su su rantse to yadda za su yi rantsuwan Allah ta bin ba da salati ko bayan sallah shi ya sa rantsuwa da ake cewa mutum zai rantse wani rantsuwa ma mutum fa ba sai a kotu zai rantse za a alƙalin zai ce to ya zo ya rantse wasu babansu ya mutu ya ce yana bin babansu bashi ko ya ce fulotin can babansu ya sayar musu kuma su ba san da baban ya sayar musu ba sai ana samun irin wannan to in za a rantse ba a kotu ba ne wasu rantu a yi akwai tuwa-tuwa za a tafi da shi bayan sallah a bayan sallan azhar gwargwadon girman abu bayan sallan magariba bayan sallan isha bayan sallan kaza in ma abun miliyoyi ne sai ce ranar juma'a <laughs> ranar juma'a tafi da shi masallacin juma'a in an idar da sallah sai ce jama'a ba karkowa zai dala akwai rantsuwar da za a yi to shi kenan sai a ba na'ura ce ni wani marigayi wani ya sayar min kaza ko ina binsa kaza na rantse da Allah in ba na binsa kaza ya same ni in kuma ina binsa kar kaza ya same ni sai duka jama'a suke amin haka ake rantsuwa shi ne min ba da salati kaga na ɗaya hikimar min ba da salati mutane sun taru na biyu bautan Allah ya tara su na uku mala'iku suna wurin wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ba ya cikin alqur'ani ba wa yatadarasunahu bainahum ba ba ba ya na fiikum malaikatu billahi wa malaikatu bin nar to duk mala'iku suna wurin za su yi amin sannan kuma masu amin din kusan dukkan suna da alwala don sun zo sallah ne kuma kar ma yi wata cuwa alwala shi ma kun sallah da shi eh wannan rantsuwa to da haka ake rantsuwa wasu matsalolin ba ba za a fada ba ina ma a ce duk wanda za a ba mukami a najeriya in musulmi ne a ce to a central masu abuja rantsar da ranar juma'a eh, ana idan da sallah sai a ce to kar ku tafi za a rantsar da sanatoci musulmi za a rantsar da ministoci musulmi <laughs> za a rantsar da reps musulmi su yi rantsuwa kowa mun rantse da Allah ba za mu saci kuɗin ku ba za mu yi adalci za mu yi kowa ya yi nasa yana faɗa ya ce in ya yi kaza kaza ya same shi a yi amin ba za samu matsala ba za ga kasa zai biya an gane ku to shi yasa a nan Allah ya ce amma jama'a wannan ba hanyar karɓar shaida na wasiya ga wanda ake shakkarsa amma wanda ba kwa shakkarsa sun zo su mi sun ba da wasiya sai ku karba kar ku ce yin hakan wata sunna ce sai an yi a'a in akwai shakku in babu shakku ba sai an yi ba ubangiji ta'ala ce yadda za su rantse la nashtari bihi samanan ba mu sayi tamani da shi ba lanar tarihi tari bai saman ba mu sayi tamani ba ma'ana wasiyar nan da muka bayar ba cin hanci aka ba mu ba ba wai ƙarya muke yi ba ba wai neman abin duniya muke yi ba lanar tarihi tari bai saman walau kana za qurba ko da dangi ne na kusa eh, ma'ana ko da wannan muke ba da wasiyar gare shi danginmu ne ko ba danginmu ba sannan kuma wannan ana sa wannan rantsuwar ko da ne shi dangin mamaci ne don kar kawai kai kanin babansu ne ko kai yayin babansu ne kawai babansu ya mutu ka je ka ɗauko wani wani dogon fefa ka ce kana bin shi kaza kana bin su kaza yaransa kuma ba su san akwai alakar kasuwanci tsakanin ku to sai a bi wannan matakin a bi wannan tsarin Allah ne ya faɗa Allah ya san halin mu jama'a amma kuma jama'a fa ba wai yana nuna duk wanda aka ba sa wannan rantsuwar ya tabbata dama ana zargin sa ba shakku ne akan shaida kuma zai iya wa kuna shakku amma yana da gaskiya zai iya wa kuma ba kwa shakku amma ba shi da gaskiya to wancan wanda hukun aminta da shi amma ƙarya da ta wani Allah ai ba zai bar shi ba haƙƙin eh, maraya kan ka taba ai tun a duniya za ka ga ka. sai ubangiji ta'ala ya ce kuma ku ce wala naktumu shahadatan la kuma ban boye shaidar Allah ba inna lalle mu idan idan fa akan ƙarya muka rantse laminal atimin muna cikin masu samu. jama'a wannan shine rantsu yadda ake karɓar rantsuwa a kuma in an zo rantsuwa na irin wannan ko na kotu ba a sa kirari wa Allah a rantsuwa na shaga mu ba a ka kirari in an zo a inda ake karɓar shaida kawai mutum ce na rantse da Allah kaza kada ta na rantse da Allah abin bauta wanda ba shi da abokin tarayya mahalicin sammai mahalicin gasai kaza kaza ba a karɓar wannan yabon kawai gayan rantsuwar matukallin rantsuwar ba miya ake so alhassan ibn ali ibn abidal ko alhassan ko alhussein amma na fi fa alhussein wani kawai ya fito sai tana bin hussein bashi ya yanka kuɗi masu yawa hussein shigo bai taba alaka da mutum bai ma taba ganin mutum ba shi kenan sai suka je gaban alƙali hussein sai ya ce ba ka bi ba shi kuma ce ina bin ka sai Hussein ya ce to karantse kana bi na bashi in ba ka bi na bashi ka mutu kana wannan rantsuwar ka mutu yanzu kana wannan rantsuwar zan baka shi kenan sai mutumin ya ce na rantse da Allah mahaliccin sammai da ƙasai makagin kaza ina bin ka bashi in ba na bin ka in mutu yanzu mutum ya gama gashi nan garau a kai sai alƙalai ce Hussaini ka bashi sai Hussaini ya wannan rantsuwar ba ta mun ba ya sake ya ce ba ba ya sake na uku ya ce ba ba sai alƙalai ce to ya kake sa ya rantsuwa sai ce a cire wa Allah a cire fadancin ya ce na rantse da Allah ina bin ka bashin kaza in ba na bin ka bashin kaza in mutu yanzu sai mutum ya ce to ina na rantsa da Allah ina binka bashin kaza in ba na binka ya mutu yanzu take sai mutum ya faɗi sai bakinsa sai kumfa sai shure-shure sai ya mutu shi ne ke ake tambayar shi al-hussein me sa ya aka sai ya ce eh shi Allah ai ya ce ba wanda ya kai Allah son almadi yabo haka ya zo hadisi yanda ya ce in zaka ka roƙi Allah ka yabe shi ka gaza don ba wanda yake son yabo irin Allah to idan ka yabe shi sai maka rahama ta duniya ya rufa maka asiri kai ne da ƙarya sai ya rufa maka asiri ya je lahira ne sai tona asiri to amma in an cire yabo sai gaskiya ta yi ba alfarma an gane ko malam ya ce fa in ofira in ya tabbata ala annahuma istahaqqa isman eh, fa in ukira asali fa in ittifaqa in ay ittifaqi aka gano ala annahuma istahaqqa isma sun cancanci zunubi cancanta zunubi ma'ana ƙarya ne shaidar da suka kawo an gane ko eh wasu kuma suka ce ku dubi on the line na ɗaya ai fa in ittafaqa in in kun ittifaqi al itla kun zo kun gane ala anna shahidain shaidun nan guda biyu al muqsimina wayanda suka rantse istahaqqa isman sun cancanci ƙarya eh, sun cancanci laifi bil kadhibi da ƙarya wal kitma sun koye wani abu fi shahada a shaida. aw bil khiyana ko sun ci amana wa kitmanu shay'in min at-tariqa ko sun ɓoye wani abu daga eh, gado tarika ce da gado fi halatu itimani ma a halin da ko amince da su alai ma kansu fal wajib to wajibi aw ko ma fallazi yu'mal abun da za a yi li yaqil haqi na tabbatar da gaskiya an turadda da yamin ila warasa a dawo da rantsuwar zuwa ga magada kafin mu ci gaba a kashiyar abin da yake ne abu biyu ne abu na farko kuna ji shi ya su sun zo sun ba ku cewa wane ya ba mu wasiya kun amince da su sai kuka zartar da ana na ana na yau da gobe sai kuka zo ga wasu alamu da yake nuna mai ƙarya ne wancan magana ba haka ba to ba a cewa don kwamince da su abu ya wuce ana tattaro su ina fata an gane in an tattaro sai a dangin mamatan dangin mamacin sai a samu yadda za su rantse su kalubalance su ɗaya na biyu lokacin da suka kashe da kun shakkar su sai kuka tsare su bayan sallah suka rantse sai kuka zartar da wasiya ana nan ana nan sai kuka zo kuka gane ƙarya ne to a dangin mamata a ware mutum biyu a sa kiran su mutum biyu su rantse ba wancan rantsuwa da kai mana kan ƙarya kuka sai kesa ya dawo samu ko kuma lokacin da aka ce suka zo ce wani ya ba mu sai aka ce to za mu tsare ku bayan sallah ku rantse sai suka ce ba za su rantse ba to an gane akwai rashin gaskiya tare da su sai Allah ya ce fa akhara ne anan a sharhan sai ci gaba da cewa to daidai wannan lokacin falwajibu wajibi falladhi yumalu abuna za a yi aiki le kakil haƙi don tabbatar da gaskiya wa an turadda yamin ilal warasa a dawo da rantsuwa wa magada bi an ya koma rajulan rajulani wasu mutane biyu da ban su tsaya maqamahuma majadin mamatan min awliya albayt daga dangi mamaci alwarithina lahu allazina wa inda istahaqqa zalika al-ismu al-ijra alai wal khiyanatu wayan da su za a cuta su ce mun rantsa da Allah babanmu babu alakar kuɗi ka da wani an gane ko yawwa su ma su rantse su ce babu to ya samu rantsuwa an samu rantsuwa sai a nemi shaida mu dawo kan ayar eh, fa in an gane sun cancanci laifi fa akhara ne sai a samu wasu mutane biyu ya koma ne su tsayu maqama kuma matsayinsu min allazina daga wanda istahaqa alai ya tabbata gare su al-awlayani eh, waliyai fa yuksimani billahi sai su rantsa da Allah la shahadatuna shaidar mu a haƙo min shahadati ma ya fi shaidar su wa ma ta daina mu ba mun zalin eh, ta'addanci ba inna lalle mun idan idan haka ne la min zalimin muna cikin azzalimai Allah ta zalika wannan tsarin da Allah ya kawo adina shi yake an yi a tobe shahadati za su riga zuwa da me shaida ala waje ha a bisa fuskarta au ya kafu ko za su ji tsoro an turar da aimanin ana iya mai da rantsuwa ba da aimanin bayan rantsuwarsu me ake nufi wato wani yana da rashin tsoron Allah ko da za ku tsare shi ya rantse zai iya rantsuwa kan mai ƙarya ya ce wani akwai ka za tsakanin mu kuma ce na ga in gaya muku bani to idan kun sa shi ya rantse in dangin mamatan suna da shakku su ma suna cewa mu ba yaranta a kan ƙarya ne su ma sai su rantse cewa babu wani to duk wanda ya san in yaranta a kan ƙarya ana iya rantsuwa a warware rantsuwar shi to zai iya sa ya tsorata yawwa shi yasa musulunci bai zauna kara zube ba ba kawai da zaran wani ya ce tsakanin da wani akwai kaza kawai a yi ba ba kawai da yaushe ake haka domin annabi ya faɗa hadisi law yu'qan nasu bi da'awa da kawai duk mutum yayi da'awar ina ina bin wani kaza ina kaza kawai za a yi to ladda arjalu amwalu qawmi da kawai kana zaune a shago wani sai zai ce shago na ne kana zaune a gidan ka sai ce gidana ne sai aka ce amma musulunci sai ya tsari lakin albayyina alal muddai wal yaminu ala man ankara haka ake sai Allah ce au ya khafu ko su ji tsoron an turar da aiman za a mai da rantsuwa ba da aimanin bayan rantsuwar su wata kula wasu huwa Allahu la yadil qawm yanzu mun ji shaida shaidu biyu na tara wa amar tulil walidai walidaini amma wasiya wa iyaye biyu wal aqrabina da dangi na kusa allazina yarithuna wayanda za su yi gado min al musi daga mai wasiya fala tajuzu bata halatta ba da eh, ha mansuha an shafe ta wato mutum sai ya zo mutuwa ya ba da wasiya ya ce in na mutu gidana kaza na bar wa babana ana bar wa mamata ana bar wa babban ɗana don koko na bar wa ɗan autan ɗana duk wanda yake da haƙƙi a gadonka ba ka wasiya a bashi wani abu sai kai wasiya ka bashi wani abu kamar kana ganin tsarin da Allah ya bayar a basa gadon Allah bai iya tsari ba kamar kana cin gyaran Allah ne sai su annabi ce inna Allah aqa kullu bi haqqin haqqa yanda zai kawo an wa bayyana eh, eh, li'annaha mansukhatun bi ayatil miras don an shafe ta da ayar gado wa bayyana zalika rasulullah annabi ya bayyana haka atammal bayan mafi cikan bayani fi khutbatihi fi hajjatil wada a khutbar da ma annabi a hajjin ban kwana faƙalata inna Allah lalle Allah kad a'ta kullu zai haƙƙin haƙƙa haƙiƙa ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa ya ba wani sudusi ya ba wani ya ba wace sumuni ya ba wace rubu'i ya ba da kaza don haka fala wasiyata liwaris babu wasiya ga magana abinda muke so a gane anan. shine wannan ayar an shafe shi rana ita yau mun yi bayani ba duka aka shafe shi an gane ko ah, domin mun ce cewa kutuba za a bara da kumul mautu in taraka khairan alwasiyatu wasiyatu lil walidaini a ce an shafe shi eh an shafe ta wani bangare ba shafe ta wani wata bangare ba ta ina aka shafi alwasiyatu lil walidaini in kana in kana muslimain alwasiyatu shine aka shafi amma in lam yakunu in lam yakuna muslimain alwasiyatu tabbaqu lahum yanzu uba yana da gadon ka uwa tana da gadon kai musulmi ka zo mutuwa to baka wasiya a bar musu kaza don suna da gado amma mutum Allah ya jarrabe shi shi ɗin shi musulmi ne amma babansa kirista ne mamarsa kirista ce iyayensa ba musulmai ba to wannan ya halatta in ya zo mutuwa tunda ya san ba su da gado sai ya ba da wasiya an gane ko misali zai mutu zai bar miliyan ɗari ya ci a miliyan biyu a ba mamarsa miliyan biyu a kaza a a ɗauki miliyan biyar biyar a ba su, miliyan goma goma a ba su. ko ya ce gidansa kaza a bar musu duk da iyayensa ne ya halatta yi musu wasiya tun da me ba su da gadon saboda aka fala wasiyata liwarisin babu wasiya ga magaji in in lam yakun ma'ahu mani'un yamna'uhu min al-miras in babu dalilin da zai hana shi mai cin gado kamar mutum ya zo mutuwa yana da ɗansa ɗan ba musulmi ba ka ɗan ba shi da kaso a gado to yana iya wasiya ya fito yayin naku da ya tun da shi ba musulmi ba to a gadon ku raba ko ashirin ku ba shi ɗaya an gane ku ko kuma ku ɗauki gwargwadon gadon ko kuma ya barar wa ɗayansa miliyan ɗari sai ce to ku ba su ko miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko dubu hamsin ya je ya jarinsa ya halatta yi wasiya ma'ana ko da mutumin da musulmi ne magajinka amma bambancin addini ya hana shi gado kana ya baka wani. na gaban misali wanda ya kisa ba a ba shi gado ko da kisan kuskure yanzu mutum yana tukin mota babansa yana ciki sai aka yi hatsari sai baban ya mutu to ba zai ci gadon baban shi ba bayan zai azumi ba zai ci gadon uban ba wannan ka'ida ce an tambayi malaman lujnatu da'imati wal buhutul ilmiya wal ifta na saudiya yace shine ya dau babansa bayan sallar isha dan zai kai baban unguwa suna cikin tafiya sai aka yi hatsari baban ya mutu yana da gado sai malaman lujina suka ce da lokacin da motar take tafiya baban kaɗin hannunsa ne ya shiga cikin huk da ake ja ƙofa ya buɗu ko ba wai sharo kwana ta yi waje zube ba a kawai hannunsa ne ya buɗe ko ba ga shari kwana ba sai ya faɗi to wannan ba za ka ba za ka yi azumi ba kuma za ka ci gado amma kwana ka yi ko kuma karo aka ji aka yi ko abinan to wannan ba za ka ci gado shi wannan shi ne ka'ida saboda haka wannan muna samun hatsari sosai a cikin irin na matsalar da yawa yaro yana tuki an yi asirin babansa ya mutu kuma ya zo ya karbi gado wannan haramun ne haramun ne na sani wanda ya tuka mahaifiyarsa a garin nan aka yi hatsari amma ban san ko ya ci gadon da ko bai ci gadon da ba don abu ne jaribi ba a sashi a karatu karka ce ba da gangan ba ai damu inda gangan shi ma wular da shi za a yi <laughs> kai da shi za yi amma don ba da gangan din ba ne ma shi ne tsaya kan ba za ba shi gadon ba aiki ko musulunci addini ne mai hikima ya toshe wayannan hanyar don wani kawai ya ga baban yana da wani abu shi sai tura shi lahira sai ya ce kuskure ne to shi yasa musulunci ce da gangan da ba da gangan ba ba shi da gado wannan shi ne ka'ida addinin musulunci ya haɗu ba addini mai toshe barna wallahi irin addinin musulunci duk al'ummar da ta bar musulunci ta bar karantar wata da shari'a da take ciki tana cikin tasku duk kariya musulunci ya bayar wa ɗan adam wannan kenan to kaga kamar yanzu a halin da ɗansa ne yake tuka shi sai aka yi hatsari kafin ransa ya fita sai ya ce ya sani za a ɗan a shar'ance ba shi da gado to zai yi ce to ya ba da wasiya an gane ko wasiya da ba za ta fi sulusi ba a gidansa kaza a ko dukiya kaza a ba wa ɗan kaga don wannan kaga ko da shi magaji ne an samu mani'i da zai hana shi gado to wani ana iya wasiya a bashi kun fahimci wannan yawwa ah, ma'ana ci gaba da cewa eh, akhraja abu dawud wa tirmidhi wa sanahu wal bayhaqi wa ashara ya ishara li taqwiyati ga karfafa hadisin wagar asaba ya dace fa inna da wasan walau shawayinun kathirun inda al bayhaqi wanzur majma'ar az-zawaid an gane ko sai ce na goma an gane ko akwai wata ƙa'ida a nan uh, fannasir ina ma huwal Kur'an, amma zai rike mana karatu a wuri ne wani matsala ce ta ɗaliban ilil wa ya harumul idrar na goma fil ko an haramtar da me cutarwa a me a wasiya shine abu na goma kenan mara lafiya ya guji cutarwa a wasiya an haramta da cutarwa a wasiya to me cutarwa a wasiya ka an yusiya kamar ya bada wasiya bi hirmani hanawa ba'dul warasa wani cikin wasu magada min haƙƙin daga su min al'irti na gado haramun ma'ana ya guji shi mara lafiya guji bayar da wasiyar da aka hana bayar da wasiyar da aka hana shi ne kamar kawai ya ce wani kar a bashi gado na kwandala na kar a bashi an ba za bayan ya ce ba sai za ka ce kar a ba wa ɗanka gado shi ko da ba ya jin maganar ka rashin jin maganar ka za ku gurfana da shi a gaban Allah Allah ya kwato maka haƙƙin to amma gado kuma za a bashi wacce ba ta jin magana ta ta ki zama a gidan miji duk wannan ba za ka yi wasiya kar a bawa magaji haƙƙinsa ba gado haƙƙi ne na Allah sai da ta bashi kuma ya masa nasiya an gane ku. shi ne kenan ka an yi sai kamar da bayar wasiya bi hirmani ba'dul warasa ya hana wani cikin magada min haƙƙihim daga haƙƙin su min al-is aw yufaddila ba'dahum ala ba'd fi ko ya bibita wani akan wani a gado ya ce to in za ku raba gado fili na kaza kada ya shiga lissafin gado in kun gama rabiya to eh, yayan kuwa ne ko kanin kuwa ne ko mata ta wacce a haɗa mata gadonsa da wani a haɗa mata da shi a ƙara mata kaga ya ta wani akan wani a gado an gane ko ta tabaraka wa ta'ala don fadin Allah lir rijali nasibun ga mazaje suna da kaso mai mata rakal walidani wal akrabun daga abin da iyaye da dangi suka bari mai ma minhu daga abin da ya karanci a kasr ko ya yawa nasiban mafruda wa fil akhira a ƙarshen ma yace min ba'di wasiya bayan wasiya yusa biha da aka bayar da wasiya ghayra mudar ta ke wasiya fa banda cutarwa yawa aw ko bashi ghayra mudar kuma kar ku cutar a wajen wasiya wanda ya cancanci a bashi gado ka bada wasiyar kar a bashi ko kuma wanda Eh, dama Allah ya tsara gadon da za a bashi ka ci a ƙara masa da kaza Allah ya so wasiya ta min Allah wallahu alimun halim wasiya ce daga Allah Allah masani ne kuma Allah mai haƙuri ne to kun ga futarwa a wasiya bai halatta shi yasa ko eh, shan mahamud Jamil a cikin abin da ɗinsa ya ce ko da wani ne zai baka wasiya ce idan na mutu ban yadda ɗanawa ne shiga dona ba ba jin magana ta aka ce abin da ya dace kai da yake gaya ka yi masa nasiha hakan bai halatta ba eh, ka yi masa nasiha ka sasanta su kai kuma ya an baka wasiya kar ka yadda ka canza don in ka canza sai ha'un hudu sun daki hancinka baddala hu, ba da ma sami a hu. fa inna ma ismuhu ala allazina hu. sannan kuma faman khafa min musin janafan wanda ya gane daga mai bada wasiya mara lafiyan wasiyar da yake bayarwa janafan akwai karkata zai fifita wani akan wani a gadon au isman ko akwai zunubi zai ce wani kar a bashi gado wani bai yarda ya ci gado na ba fa aslaha bainahu sai wannan wani ake ba wa sai sai sasanta dan da babansa falai falai yalla bai kai yaje mishi ma ai in kai yaje masa zai abun arziki bayan ka zai addu'a zai same ka a gane ko har ma Allah ya ce ayi ayi musu sulhu a daidai wannan lokacin wannan kin shi yasa kana ce yaro babansa ba lafiya za a sulhunta su amma bari baban ya yi sauki a'a in ya wuce fa a sulhunta su ai ba bala'i kamar kudubar mu na makon da ya gabata ka guji hawayen iyaye ai ba bala'in da ya wuci yaro ya zauna baya ɗasawa da iyayen ya tambade ya gama yawo ya zama kwandem su su hana barcin idon su barci kai barci su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai da suka girma tsufa ya zo da fanda suke tafiya ba karfi tattare da su su mika hannu ka taimake su suna kusa da kabari fa kana kaba kausai ka watsa musu kasa a fuska bai ba saboda haka yadda ake eh, shi yasa muke gani yadda ake yin kungiyoyi su save the children to wajibi ne fa yi kungiyoyi masu taken save the parents a ba wa iyaye kariya a yi wani abin da za a rika eh, taimaka da taɓan da ƙarfinsu ya ƙare yadda a yi wata ƙwarya ƙwaryar uh, uh, kotu ko tandari wanda za ta riga hora yara masu saba wa iyayensu wannan ke uh, shi yasa ai akwai asari da ya ce in ƙarshen duniya ya zo wani zai ce da ya haifi ɗa ya girmar wanda ya haifi kare ya girmar haka asari ya zo to ba suna irin rayuwar da ake ciki ba daga yaro yaro babansa ba lafiya saya min magani ba zan saya ba sai ce ba kuɗi amma ɗansa zai kwanta sai ce ba shi da pampas sai je sai famfas fitsarin ɗansa fa ya fi ubansa gata wani akwai abin haushi da ya wuce wannan matarsa tana haila yanzu je sai fat na tare kazanta. amma ga iyayensa maganin iyayensa pampas na ɗansa ya fi maganin da iyayensa za su shi ne irin halin da ake ciki na rayuwa wannan bala'i ne masifa ne shi yasa za ga masifa kala-kala yana bin al'umma shi da kenan a nan sai mala ya ce karye cutar a wasiya wali kauli da fada annabi la darara babu cuta wala dirara ba cutarwa man barra annabi yace wanda ya cutar barra Allah Allah zai cutar da shi wa man shaqa wanda ya tsananta wani ya kuntata wani shakka Allah Allah zai tsananta masa Allah zai kuntata masa an gane ko wasu suka ce a a wannan man barra labari ya bayar barrahu Allah annabi yace Allah ya cutar da shi addu'a annabi ya masa wa man shaqa wanda ya tsananta wa shaqa Allah Allah ya tsananta masa أخرجه دار قنه والحاكم عن أبي سعيد الخلوة وافق الذهبي الحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم والحق عنه حديث حسن حديث نمي كو كما قال النووي في الأربعين أتي أربع بأون حديث أياك لا ضرر ولا ضرر وابن تيمية ابن تيمية أياك في الفتاوى لطرق إدوين هذا حنيوي ديوة وشوائده الكثيرة وكذا ذكر الحافظ ابن رجب شرح الأربعين ثم خرجتها مفصلا في إرواء الغليل shasa in ka zo ka samu wata sharhan arba'un hadis tana yi cewa maka hadis la darar wa la dirara bata inganta ba amma na su din albani ka gane ya yi takaririn sa cikin rawal khalil kuma yanda anan ya kawo cikin akamun jana'iz yana da hanyoyi da yawa da aka rawaito hadisin ya kai matsayi na alhasan wal wasiyatul ja'ira abu na sha ɗaya wasiya ta zalunci batsilatun ɓatacce ne marduda abin mayarwa wasiya ta ja'irci ta zalunci ba batila ce ne marduda abin mayarwa ne kamar yi wasiya ya ce matarsa wacce kar a bata gado ko ɗansa wane kar a ba ta gado ko ƴarsa wacce kar a ba ta gado ko babu dalili na shari'a da zai hana gado to marduda ana mayar da wannan wasiyar ba a aiki da shi don annabi ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa wanda ya kago abu a cikin al'amarin wanda baya ya ciki an mayar masa saboda haka ko da wasiyar iyaye yanzu don mutum babansa dan tsine ne sai baban ya ce ko bayan rai na in kamar wani aƙidar na tsine maka to sai ya fage da wasiyar baban shi nawa kiristan da zai tara ƴaƴansa ce ko bayan rasa in sun canza addini ya tsine mu sai a ta hujja ne ba za su canza ba in sun za addini da ya musu saboda haka duk wasiyar da aka bayar baya kan qur'ani da sunna to ana sauke shi ba a aiki da shi shi kuma mace sai a nema masa gafa haka ake yi a kharajahu shaykhani fi sahihayhima wa amr wa wanzur lahu wanzur lahu al-irwa wa la hadith imran ibn husayn da hadith imran dan husayn anna rajulan lalle wani mutum ataka ya yanta inda mautihi yayi mutuwarsa sittata rajulatin mazaje rajulatin ana rajul mazaje shida mutumin yana da bayi guda shida da ya zo mutuwa ce ina mutuwa na ba da ya kun ko shida sai mutu lam ya lahu malun ghayruhum ba shi da wata dukiya kaf da ya bar wa magada in ba ne ba in ba wayannan bayi guda shida ba shi na iya dukiyarsa to kun san ai wasiya kuma ba a yi da abin da ya fi 1 over 3 faja'a warasatuhu sai magadansa suka zo min al daga ƙauyawa daga ƙauye sai suka zo a ƙauye ne aka yi wannan abu suna je suna gani iya dukiyar babansu bayi shida bayan sun ce mun yi gaba sai zo ce ina gaba a bari mu je wajen manzo Allah ku zo je duka mu je wajen manzo Allah suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Alƙalan Alƙalai sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajensa fa rasulallahi bi ma sana sai suka ga wa annabi abin da ya faru wannan ya nuna maka annabi yana da saukin samu har ba kauye yana iya zuwa ya gansa akan kai shi yasa ake son kai mai karantarwa ka zanto mai saukin samu don wani fa wata fatawar yayi ta neman ka in bai gansa ba fa kwaba za a yi to shirye kenan sai ba manzo Allah labari suka ba annabi labari bai ma sana abinda babansu yayi qala zanabi ta awa fa'ala zalika hakan baban ku yayi dan daga arab ne ai sun zo sun ga ita nabi ya sallaci uban qala zanabi ta law alimna da mun san haka yi insha Allah ya Allah ya so ma sallaina alai da ba mu sallama ashe irin wannan wasiyar ma idan mutum ya ba a sallatar don horo idan mutum ya yi wasiya mummuna fara sai ce fa aqra bainahum wannan yana nuna maka girman haƙƙin marayu haƙƙin su ne annabi yake ganin duk abin ya kyautar da na san haka da kenan wannan ana nuna maka a a a shirin mu don marayu na nawa ne na yi wannan bayani kwatanta laifin wanda ya ci dukiyar maraya duk kwatancen da aka maka ba zai kwatantu ba shi yasa kawai Allah ya ce maka wuta yake ci don dalili yanzu fa ni ne da na yi wahala na nemi kuɗi na wahala na wahala na wahala da na tara kuɗin to da na zo mutuwa sai na sadakar da kuɗin duka na bada wasiya da yara na ba su da komai to annabi yace da ya san haka na yi da ba zai sallaci gawana ba don na cuci yara na wani ba dukiyar da na nema haƙƙinsu ana tuma na cuce su Ba kana kai kanin uba ko wan uba ko wani kawo kowa kai ba ka yi wahalar komai na tara wannan dukiyar ba ka zo ka cinye musu in uban ga abin da annabi yake faɗa har akwai inda yace da an jefe kabarinsa to wannan yana kwatanta maka ashe cin haƙƙin maraya ba ƙaramin abu ba har ma nake faɗi kenan wannan hadisin yana nuna mana da mun san wani ya cinye dukiyar marayu ya halatta in ya mutu mu kaurace wa sallatar gawar shi don annabi yace da na san hakan baban yayi da ba musallaci gawar shi ba shi da yana mai dukiya ashe don ya cinye dukiyar maraya laifi an sani ya cinye ba zargi ba ya cinye an ba da dukiyarsu sun girma babu ya cinye don mugunta to ya halatta yana mutuwa ce to jama'a ɗau na'ura ce jama'a wane ya mutu amma wanda ya niyya je yayi amma mu ba za mu sallace shi ba wallahi wasu abubuwan ya na ɗauka irin wannan matakin wani iskancin ba za a yi ba da yawa ai wasu marayu suna wahala ne ba wai babu ba ba an mutu an bar musu abu ko wasu azzalumai ne suka cinye wannan kenan to shi ne kenan sai annabi ya kira bayin ta leƙo ta koma kenan fa an kira a bayyana kuma sai ce na kuke gushi da ku eh sai annabi ku rabu biyu biyu anan biyu anan biyu anan su uku sai annabi ya tsakanin tsakaninsu wanda suka ci in ka ku watsa musu fefa duk wanda ya ɗauki firi to shi kenan ya yi firi kashin da suka ɗau firi <laughs> to shi kenan fata ga minhum isnaini sai annabi ya yanta biyu wa radda arba firriki ya dawo da hudu a bauta wannan wata sakon da ya bamu kenan ba a wasiya ya wuce mai one over three don bayan shida ne kaga biyu aka cire ɗaya sannan kuma na biyu hadisi na ya nuna mana idan aka yi wasiyar da ya wuce 1 over 3 to ba rusawa gaba ɗaya ke ba ana rage wane sai a ɗauki iya 1 over 3 yanzu misali mutum ne a ya zo mutuwa kenan sai ya ce to in ya mutu a ɗauki miliyan goma a ƙera masallaci da shi da ya mutu aka tattara gadon ka ga miliyan talatin ka ya halatta cire miliyan goma to sai aka zo aka tattara ga gadon miliyan ashirin to yanzu ka ba zai ba amma sai a rage kasafin ya dawo miliyan shida da abu sai a yi masallacin miliyan shida da abu ina fata an gane ah, ya zo mutuwa akwai masallacin da wani ya fara gina ko shi ya fara ginawa don mutum yana gina masallaci ya mutu to ba haƙƙi ba ne dole sai an ƙara sa kuɗinsa sai in wasiya ya baya amma in magada ne suka ce babban mu ɗin ya fara bari mu ƙara sato amma yana gina masallaci da ya zo mutuwa sai ya ce to kar ku raba gado na sai kun gama gina masallacin sai a ce to shi kenan yana rasuwa za a tsaye da aikin masallacin sai a shiga tattara dukiyarsa an tattaro an tattaro an same su ga sunan rurus sai a kira injiniya da wane ne ku yi mana lissafi ku yi nawa zai karasa masallacin eh mun estimate abinda zai karasa masallacin miliyan hamsin shi kuma miliyan ɗari ya bari ya bar miliyan ɗari biyar ya bar biliyan ɗaya ka ce a karasa in abin da zai ƙara san ba zai kai 1 over 3 ko kuma ba zai fi ba amma in an ga zai fi to sai a cire abin da bai fi 1 over 3 ba sai a ce to ana da zaki ko a kashe abin da bai fi 1 over 3 ba kwamiti a ci gaba da neman taimako a ƙarasa masallacin ko kuma in an sa wasu su pop su menene su abinda ba wajibi ba kuma za su ci kuɗin sai a cire su <laughs> ina ba ta an gane sai a yi abinda kudin nan zai isa kun fahimci wannan yawa ba wai rusa shi ake ba don a nan ayi annabi ya rusa yan bayin duka shida ba sai ya rage ya dawo yanda shari'a ta yarda akhrajahu ahmad ah, wa muslim kaza ومسلم بنحو وكذا الطحاوي والبيهقي muslimin wa لمسلم وأحمد في رواية إن شاء الله تعالى سيمو تيعنا don lokaci yayi satin gaba sai mu ɗauka ina jin zamu iya mu kai ƙarshen bayan abinda muka faɗa na daidai allah sa mu tare tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi allah ya ce mana allah zaunar da ƙasar mu lafiya ya ba mu damuna mai albarka masu bukatu Allah biya musu bukatu na alkhairi na shi abuwa ma kashin matsalan mutumin da ya ya kashe babansa ta hanyar abda eh ba zai shiga da shi eh idan shi baban ne ya kashe shi ma ta asirin shi ma ba zai shiga da shi ba ya fahimta baban yana tuki dan yana ciki sai aka yi asidan ko baban ne direba dan ya mutu to baban ba zai ci gado ɗan ba eh, wadda shi da ƙa'ida haka tana da ɗa sai take masa ɗure ya mutu kuma yana da gado ka sa akwai ɗan da dama babansa ya mutu ana da cikinsa ya gaske to bismillah eh